المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da tsada a wannan yini na ashirin da biyu ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da sha takwas wanda ya dace da ashirin ga wata na ɗaya wato watan farko kenan a wannan shekara ta dubu da dari tara da kuma tasa'in da takwas a jiya idan ba a manta ba mun tsaya karshen aya ta ashirin da bakwai haka ne ko a cikin wannan sura da albarka suratul isra yau kuma za mu tashi farkon aya ta ashirin da takwas kafin mu fara karatu akwai faɗakarwa ga dukkan waɗanda suka halarci sallar ta ajibi jiya da daddare wato sun ga abin da ya faru na samun rashin cikakken tsari musamman dangane da 'yan uwa mata da suke halarta a wannan masallaci akwai kofofi ƙofofin da suke yamma da masallaci an ware su domin fitar maza da kuma shigar su akwai kofa da ke nan sashin arewa ta karfe ta kusar daiki ita kuma wannan an ware ta domin shigar mata kadai da kuma fitar su lokacin da za a shiga sallah ko lokacin da za a fita da haka bai dace zai kasance mata sun bi hanyar da ya kasance maza ke bi don saboda za a samu turmutsu da kuma wanda bai dace ba sai kasance wajen neman lada kuma an zo an samu zunubi sannan kofar da ya kasance an kefance ta domin fitar mata to kuma nan gurin bai kamata ba maza ko kuma su ce za su zo ta wurin ko za su fita ta wajen sannan akwai mata da suke zuwa da yara ƙanana waɗanda suke sababbin haihuwa saboda kuɗin su samu hajjibi su samu kiyamun laili su dace da daren da ya sai su da yara da su ana sanyi su zo ta azabtar da yara jarirai babu gaira ba ta bibi irin wannan sai ta tahajjudin ki a gida tun da kina da yaro wanda babu yanda za ki iya barin sa ki taho amma bai za da ya kasance mace ta taho da yaro jariri ana cikin sanyi ya kamata mazajen waɗannan mata su ja kunnan su dan saboda su sa su sallasa a gida ba su sun zo masallaci ba waɗanda kuma suke ba uzurin da zai hana su zuwa masallaci to su kuma in sun zo su su da ladabin da ya dace kar su bi kowace hanya da ya kasance za su gwamutsu ko za su yi tarayya a tsakaninsu da maza ubangiji ya ba mu ikon aikatawa kuma Allah ya karba ayyukan mu gaba da malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما عنه رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وإما تقرضن عنهم idan har mutane suka nemo ta bukata a wajenka suka roƙe ka waɗansu al'amurra na taimako kai kuma baka da ikon yi baka da halin yi to kaga ba za ka yi ba kenan shine ma'anan wa in ma na anhum idan ka kawar da kai ga barin mutane ibtigha'a rahmatin min rabbik dan neman wata rahama ta ubangijinka dan neman falla ta ubangijinka tarjuha da kake fatan samu wato yanzu sun roƙe ka babu sai ka kawar da kai don sa ran nan gaba in ka samu ka bar su to a irin wannan hali fa kaulan mai sura ka faɗa musu magana magana mai daɗi magana mai sauki abinda dai ake so in ba ka da taro ko sisin da za ka yi kyauta to ba za ka rasa shaddaɗar kalma da za ka faɗa wa mutum ba idan mutum ya roƙe ka wani taimako ba ka da halin da za ka ba shi to kada ka yi masa rowa ko da ta kyakkyawar kalma ce qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim da dadda kalma da zaka faɗa abu ce mai kyau an gane ko illa tajid warqun ko illam ajid warqan yawman ajudu bihi ala sadiqi fa inni layyinul udi لا يؤدم السائلون الخير من سيمي إما نوالي وإما حسن مردودي yace in ma ba ni da dirhami ko dinari da zan bai wa aboki na kyauta to alal akalli ni ina da daddaɗan zance ina da kyakkyawan mu'amala ina da kaushin mu'amala la yu'damu sa'iluna al-khayra min siyami maroka masu tambaya ta bukatan su ba yanda za a yi surata alheri a cikin mu'amaloli na in ma na wali ko dai in ba su kyautar kuɗi in ina da ita wa in ma husnu mardudi ko kuma in yi musu magana mai daɗi to wannan shine sakon da wannan aya take dauke da shi idan mutum ya roƙe ka baka da shi kai masa da daɗin magana Allah kalli karka tabar da shi ta kowane gefe wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka ya zanto a ɗaure ila unukuka zuwa ga wuyanka wannan kinaya ne dangane da ruwa ma'ana karka zama marowaci domin duk mutumin da ya sa hannunsa ya ɗaure a wuya kaga ya yi nisa da aljihu balla tana ya ɗauko wani abu ya bayar kenan abin nufi karka zanto marowaci wala ha kullal basti kada ka shimfiɗa hannunka iyakacin shimfiɗawa ma'ana karka tashi kyauta ka bayar da dukkan abin da ke cikin taskarka ba tare da ka rage cinka ko na iyalinka ko na wanda yake wajibi ne siyar da shi ba shine wala tabsutu hakun dal basti ka takau da maluman sai ka wayi gari abin zargi idan ka yi ne idza ja'alta yadaka maghlulatan ila unukika mahturan wanda ba ya da komai idan ka yi ne idza batattaha kullal bat wannan shi abin da balaga suke cewa lafun wa nashrun murakkab lafun wa a faɗa ba dunkule sannan a faɗe shi a ware yanzu abu biyu ne aka hana ka kar ka zama marahoci ya zanto baka ba da alkhairi kar ka zanto ko man da zaka bayar da duk abin da ke wurinka menene sakamakon da zai faru idan ka zama marubuci fa ta kawo da maluman sai ka zama abin zargi cikin mutane wani sunan sa marubuci Allah kalli an baka lambar girma mara kyau mahturan ko wanda baya da komai yauce idan ya kasance duk abin da ke wurin ka ka bayar to kuma sai ka zo ka da abin da zaka ce da kanka ko iyalinka to shine nasfun wa nasrun murattab wani lokacin ya zama nasfun wa nasrun mutawwi to sai Allah ce inna rabbaka yabsutur rizqa lalle ubangijin ka shine yake da arziki yake bayar da shi ga wanda ya ga dama liman ya ga wanda ya so wa ya kadir kuma shi ke takaita shi ya yalwatawa ya kadir kuntatawa an gane ko to idan ya ga dama ya kuntata idan ya ga dama kuma ya yada ga wanda ya so wannan kuma ganin damar sa ne shine kan Allah ce da yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu kaga man qudira alaihi rizquhu bi ma'ana man dayyaqa alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah an gane ku shi ne kuma a can cikin kisar annabi wannan zannun izzabu mazalimun fa zanna allan naqdira alai wai ba yayi zaton Allah ba da kudura kan sa bane a fa zanna allan naqdira alai yayi tsammanin ba za mu ta masa ba an gane ku fa nada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle ubangijinka ya kasance khabiran mai ilimi basiran kuma masani dangane da abin da mutane ke ciki ma'ana yana jin yana ganin su kuma zai ba su labari ko bakiya ba sikin wala ta kutulu auladakum khashiyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا التي ولا تقتلوا أولادكم كركو تزاكو كشي شائنكم ولعل مزاني كوماتا خشية إملاك الدنجن صورا تلوتي a سنة suna kashe ƴaƴa maza ماتا ماتا mata mata أيدي jin tsoron aiki maza تلوتي wai dan mutum baya da abin da zai ciyar sai ya kashe dan to Allah ya hana yace la taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku ce za ku kashe ƴaƴanku ku dan jin tsoron talauci nahnu narzuquhum mu ne muke arzuta su wa iyyakum da kuma ku inna qatlahum kana khifa'an kabira lalle kashe su kuskure ne mai girma a wata kira'an an kabira kuskure ne mai girma saboda ka baya halatta kashe da an gane ku wala taqtulu an wala taqrabu zina ubangiji sai kada ku kusanci zina abinda ake nufi zina shine kusantar mace wadda ba taka ba kuma ba tare da shubha ba matar da ba auren kai ba ba kuma ba ta cikin mamala ta miluka ba ku yanga ba ta yi ballantana ta yi sadaka da ita sannan kuma babu wata shubha sai ka kusance ta ta hanyar saduwa to wannan shi da ake nufi zina ka ga kenan matar ka ta aure ba zuna bane ba ku yangar ka in dai ku yangar shar'antacciyar ku yanga ce to wannan ma kuma ya zama ba zuna bane ba sannan idan mutum ya sadu da mace ta hanyar shubha wannan ma ba zuna bane ba shine ta hanyar shubha misali a ce kayan aure sai yan matan kayan amarya sai suka kawo amarya sai guda biyu ko uku suka saura sai suka kwana a ɗakin amarya ka tashi matar matarka da dare sai ka nemi ɗaya da su ka ɗauka matarka ce baka sani ba bisa ga rashin sani wannan malamai suke buga misali da yanzu ba wanda zai ce kayi zina matukar baka sani ba su ba haki ba yanda za a yi maka haddi ita ma ba za a yi mata haddi ba ko za a yi mata in dai ta sani ta gane ta ita za a yi mata haddi kenan ko amma shi kuma ba za a yi mata haddi mutum da bai sani ba amma ita in ta sani ta gane kenan sai yi mata haddi to wannan shine shubha an gane ko to wannan shubha ba a kiranta da suna zina mutum ya kusanci mace dai bisa ga kuskure bisa ga rashin sani ba za a yi masa haddi ba wa ba za a yi masa kaza kaza kaza ba da sauransu wannan sai dai kawai a roki Allah ya yafi an fahimta ko ai shine nace ku gashar shar'antacciya in an samu shar'antacciya akwai in ba samu ba babu ya yanzu akwai da dama daga cikin masu hannu da shuni ko a Kano ko a Sokoto ko a ina ne ban sani ba nan ma ko kuna da kai ko waɗansu manyan malamai ko waɗansu masu mulki sai a ce mutum yana da kuyanga har zuwa ake a sayo a Sokoto shine marigayi Malam Abubakar kuma ce ga kuɗi na ku kawo mun bawa namiji ya ba ba wa namiji kuka samu bayi mata an gane ku wannan ba ba ne ba ya kamata malamai su ji tsoron Allah masu mulki su ji tsoron Allah masu kudi su ji tsoron Allah wallahi tallahi wannan ba ku yanga ba ce ta shari'a duk mutumin da ya je yanzu ya je samo ta ku yanga zuwa aji da sunan baiwa yake sa da ita zana kawai yake ya kamata ya ji tsoron Allah yake kiyaye hadisi eh, waɗansu masu kuɗin sun dogara ne da fitar waɗansu malaman waɗansu masu mulkin sun dogara ne da fitar waɗansu malaman to ba wannan kofar kaɗai za su bankusa ba su tambayi waɗansu malaman wanda suka san ba ka kallon abin hannunsu gaskiya kawai za su faɗa musu wala ta karabu zina kada ku kusanci zina ba cewa aka yi karko aikata ba ko da kusa da ita ma bai halatta ba a yi إنه كان فاحشة وساء سبيلا لن يزن تاكة في فاحشة mummunan abu abu mara kyau. wanda ya kai muni wa ta a sabila sannan kuma tafarkin ta ya munana Allah ya tsare mu wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يصرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله تركي ينقلن كتيري ود أبنجي يعرم تكسنتا إلا بالحق سيف أنت أن يتدسيا متن يا أذن دزاء كشيشي كمر يتسن في مجدن في يا يزنا وأن يا زمان إلا بالحق كنا وأن يا أنكشي كنا يا أبن دياك ما تأكشيشي ko mutum ya je ya kashe mutum dan uwansa mutumin da zaka kashe kuma ya zanto musulmi ne to kaga anan gurin kaya abin da za a ɗauki ranka ko mutumin da yake cikin musulunci ya canza sheka ya yi ridda to shi ma wannan dake nan za a kashe an fahimta ko ko ko mutum ya kasance ya abin nan mummunan aikin da waɗansu suke mutum ya a makon ya nemi mace ta aure wajen ɗauke cewarsa ta sha'awa sai ya kasance ya nemi dabba tinkiya ko jaka ko wani abu to wannan annabi ya ce faqatul fa'ila wal maf'ul bihi da shi da dabba za a hada a kashe su an gane ko to haka kuma luwadi idan mutum ya luwadi mai neman maza shi ma hukuncin sa a kashe an gane ko zance mafi inganci hukuncin sa kisa la farka fi zalika baina man kana mutazawwijan wa man lam yakun mutazawwijan ya taɓa yin aure bai taɓa yin aure ba za a kashe shi saboda yayi barnar da wanda suka yi ta aka ce ma kun biha min ahadin min alalamin a duk duniya ba wanda ya taɓa yin barna irin wannan sai sun da annabi lutu sai mutum ya zo ga wannan mummunar sunna irin tasu to sai a yi masa hukunci irin nasu su ma kake so aka yi wa ja'alna aliyaha satidaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjid haka ake musu to haka duk dalluwa din hukuncin su shine kisa waɗannan ababai ana shar'anta su ne don tace halayyar mutane a koya maka kyauta a ce karki ruwa don halayyar ka ta kyau a ce karki kusanci zina don saboda a kare martaban mutane da mutuncin mutane saboda zubar da mutunci da ke cikin zina domin dukkan mutumin da aka ce ba shi da ma'aiki to rashin mutunci ya kare shi a ce mutum baya da uba duk ta yana alfaharin ya ce wani ne babana ga kuma kanin babana ga wansa wani ne kakana gidan musulsalan mu ne kaza ba a samun hanyar ta haka kuma sai in ta hanyar aure ne ta hanyar zina ba a samun ta ma'ana ko da an haifi ɗa ta hanyar zina shi mutumin da ya alfasha da matar ba a jinjina masa a ce ɗansa ne ba ɗansa ba ne ba da haka in ya mutu ba gado tsakanin su inda ake samun ɗa shi ne ta hanyar aure amma zina ba a samun ta in an samu ɗa wato ya zama ba ɗa ba wanda yake na hanyar aure da haka wanda ya zunar nan ba a jingina su fi ba zai shiga don sa ba ka za a gane kuskuren da mutane suke sai mutum yana neman mace sai ya aikata fasikanci da ita har ta samu juna biyu wata ya ce ta kuma rufa juna asiri a daura musu aure to menene ake wannan kuma an kulle kofa da barawo a ciki kenan ka ga rufa masa asiri kenan yadda abin da zai yi gida a cikin ruwan sanyi har zuwa lokacin da za ku bude kuma shi kuma ya fita to wannan ba su halatta wannan tsarin farko lokacin da take da juna biyu sai ta yi istibra'i sannan ne ya halatta ta aure istibra'in ta ko zai tabbatu ne idan ta haihu an gane ku wa ulatul a'mali ajaluhunna an yabana amlahunna domin istibra'i jini ɗaya ne to idan mace tana da juna biyu istibra'in ta shine ta haihu to sai ta haihu sannan za a yi mata aure na biyu barnar da aka yi kenan yanzu an jingina wannan ta dan ko da shi ya alfasha da ita amma ba bangin aure bane yanzu idan ya zo suka ci gaba da zaman aure ƴaƴan da ya samu daga baya sa iya ansa sunan ƴaƴan aure amma wancan na farkon har yanzu ba dan aure bane ba dan haka ba zai ba za a sa shi cikin wannan family din ba ba zai shiga da ba ba wani haƙƙi a tsakani na cewa wannan uba ne wannan uwa ne kun fahimci wannan da kyau to kaga sai aka haramta zana don saboda kare mutuncin mutane din an fahimta ku kuma babban misali da zai kara fahimce maka wannan za ga tsakanin wannan tana da juna biyu wannan tana da juna biyu sai ga an samu bambanci wannan tana da juna biyu na zina koyewa take ba ta so a gane dan gidansu ma koyewa suke ba ta so a gane so suke ma ta je a mata abokin a zubar da cikin ma in zai yi wanda ya barna baya so a gane shi zai iya gudu ya bar gari in ya sun za a nuna shi ku don saboda haka idan aka haifi dan sai zan to baya da gata baya da uba dan baya so ya zo an sa shi shi jikokin sa a wato kakannin su suna jin haushin sa don suna ganin ba dan gidan bane ba sosai ba inda zai samu gata uwar da ta haife shi ma ba ta jin daɗin zama da shi wata za ta so idan ta haifa mata binne dan ta abu kunya amma idan aka ce wannan ta hanyar aure ne ai matar ce an zo an raba goro an raba alawa an shafa fatiha an yi aure an fara sadaki ba shi abin da ake yi ba to an riga an yi wannan an gama to sai ta samu juna biyu baya jin kunyar gani a ce matar shi zai raka ta asibiti tana tafiya da kyar tana tafiya kowa ya san kuma cewa dai tana da juna biyu ko ba yankari ta sha ba ruwan yankari ta sha fa kowa ya sani amma ba abin kunya bane ba saboda wannan shari'a ce saboda haka har ma ya kai ta gida goyon ciki wani kuma bayan tawo kuma a kai ta gida kuma ta je ta zauna har a yayi sannan a dawo su ɗan gidansu suna guda ana jin daɗin an samu jika shi ma ɗan gidansu suna jin daɗin sun samu jika shi na jin daɗin ya samu ɗa sai uwar tana jin haƙi ta samu ɗa to kaga albarkar da ke cikin aure albarkar da ke cikin aure kenan kowa na farin ciki da wannan amma zina babu wannan cikin bakin ciki ne tun daga farko ɗanɗanan da ake ji na abin nan bai fi minti biyar ko minti goma ba lokacin da za ka ɗauke warka. da zaran ka gama wannan shi kenan bakin ciki ya dawo maka ita ma bakin ciki ya dawo mata duk ma ban da shi dan namantar da mutane ba wanda zai kuma sake su aikata abin nan dan lokacin annabi ya riga ya ce wanda to ba haka fi suka. aikin sako sai ka jina ma ka yi a zuci ba ta so to Allah ya sare mu wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi nan ko wa man kutila mazluman ubangiji ala yake dukkan wanda aka kashe shi ta hanyar zalunci ba yayi laifin kisa bane aka kashe shi faqad ja'alna li waliyhi sultanan to mun baiwa waliyinsa dama mun baiwa waliyinsa iko idan an ce sa ana nan ana nan wato magadansa duk wanda aka kashe mun baiwa ƴan uwansa dama na su nemi diya ko kuma su ce a yi kisa wannan idan kisan ganganci kenan kisa na ganganci shine ka ɗauki makami ka kashe mutum da gangan ka san wannan makamin na kisa an gane ko to a irin wannan hukunci biyu ne abu na farko kisasi wannan kisasi shine kai ma a kashe ka to sai faɗin waliyan wanda ka kashe dan uwansu sun ce a'a sun yafi kisasi za su karɓi diya to sai ka bayar da diya an gane ku shine fa kadda an wani walihi su magadan mun ba su dama na su nemi kisasi ko su nemi diya wala yusri fil qatl a cikin irin wannan hali kar su ce za su ketare iyaka wajen kisa abin da yasa aka faɗa ka a ta mutanen jahiliya idan aka kashe wani mutum a cikin wata kabila yan wannan kabilar sai ce to ai su masu daraja ta ɗaya ne wancan wanda ya kashe dan uwansu mai daraja ta biyu ne bai kai su kima ba da haka za su kashe mutum biyu ne a cikin can kabilar a madadin nasu daya to sai Allah ce a'a fala yusrif fil qatl shi waliyin wanda aka kashe kar ya ce zai keta rai iyaka wajen kisa ya mu rai daya kamar yadda aka kashe masa rai daya kar ya ce zai nemi biyu shine kutiba alaikum al-qisas fil qatl ko al-hurr bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa azwa ila akhir al-aya innahu kana mansura lalle shi waliyin wanda aka kashe mansuran abin taimako ne menene abin taimako ubangiji ya wajabta ku taimaka masa don ya nemi jinin dan uwansa da aka kashe ubangiji ya wajabta wa masu mulki dama na su kamo azzalimin a danka shi a hannun shari'a ta yadda za a yanke masa hukunci don wancan ya ji daɗi shi ma dai an rama masa kisan da aka wa dan uwansa to sai Allah ce ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ عشده وعوفوا بالعهد إن الأهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسط الصراط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقربوا مال اليتيم كركم تنتدوش يرمى رايا إلا بالتي هي أحسن sai da hanya wadda ita ce mafi kyau baya halatta ku ci dukiyar maraya wanda duk ya ci dukiyar maraya to ya ci wuta innal ladina yaquluna amwalal zulman innama na fi butunihim nara abinda suke ci a cikin su wuta duk wanda su dukiyar maraya ba ya halatta ku kanta ta illa billati a hasan sai da hanya mafi kyau menene hanya mafi kyau an ɗauki dukiyar maraya an danka a hannunka to sai ka masa kasuwanci da ita to idan kai kasuwanci da wannan dukiyar kai dinnan tsayan biyu ne ko ya zanto mawadaci ne baka bukatan sai an biya ka cika. to kai masa wannan hidimar kasuwanci ka tara masa uwar kudin su da ribar sa kyauta shine abin da yafi dacewa ko ya zanto kai kanka ba ba ka da wani abu ba ya bo fallasa saboda haka ba za ka iya masa leburanci kyauta ba to dukiyar maraya da kai masa kasuwanci sai aka samu riba to ya halatta ka ɗauki daidai nauyin wahalar ka a cikin wannan ribar a nan gudun sai ka yi da adalci adalcin da za ka yi ne ka kwatanta in kai ne aka yi wa kwadagon kaza nawa za ka bayar yadda kake jin zuciyarka ba ta yi rawa ba ba a zalunci kanka ba to irin wannan abin za zaka dauka daga cikin ribar da aka samu da dukiyar maraya wannan ya halatta ne Allah ce wa man kana zaniyan falyasta'fi wannan in shi ne karka dauki komai wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan ko kai talaka ne ka ba fakiri ne falyakul bil ma'ruf ya halatta ka dauki daidai nauyin ka daidai wahalarka to wannan shi da illa billahi ya ahsan hatta ya ga ashudda har sai lokacin da ya kai girman sa ashud shine ya kasance ga balaga ta zo masa ga kuma yana da natsuwa to a lokacin nan sai a ba shi dukiyar sa dan yanzu ya mallaki hankalin sa ba a ba shi dukiya tunda ba ya da hankali in ya kai hankalin sa sai a ba shi dukiyar sa to na ka ba shi dukiya sai ce a ah, duk da haka kafi na kwarewar kasuwanci zo ka rike sai a ce to yanzu kuma ba rikon dukiyar maraya nake ba tunda yanzu ka riga ka zama baligi yanzu kai ba maraya bane ba yanzu abin da zamu yi shine kamfani ne kenan zamu yi ni da jari na kai da naka mu gudanar sai mu rubuta mu rubuta takardar yarjejeniya na idan an samu riba ya za kamata a dauka kashi nawa cikin nawa ko ya kasance ni bani da kokobo kudin naka ne ni ina da kwarewar kasuwanci amma bani da kokobo kai kuma kana da kuɗi naira dubu dari biyar dari shida dari takwas ko miliyan ɗaya amma baka da kwarewa ta fuskar kasuwanci yanzu in ka kai kasuwa da kuɗin dan da nan ba abin da za ka yi sinanawa ni ko in nake kasuwa ga kwarewa amma ba kokobo to sai a yi kamfani kai kawo kwarewarka kai kawo hannun jari kawo kuɗi to sai a tsaya a rubuta to a ce to yanzu ya za a yi idan an samu riba nawa za a raba ta wannan gwargwadon yadda kuka yi yarjejeniya waɗansu suka yi yarjejeniya a ce a raba dukiya kashi uku kashi ɗaya nawa kashi ɗaya na kuɗi na kashi ɗaya naka ya zama mai kuɗi ya ɗauki kashi biyu bisa uku shi kuma wancan mai kwarewa ya ɗauki nawa kashi ɗaya wani lokacin kuma za a ce a yi raba daidai duk ribar da aka samu a ɗauki rabi kai ka ɗauki rabi ne ɗauki rabi ka ɗauki rabi ne ɗauki rabi wannan duk yadda kuka yi yarjejeniya rubutacciya ko ajiye ka ajiye kofin takarda ya ajiye kuma ku samu shaidu to shine abin da ya fi zama lafiya wannan shine tsarin musulunci don kare haƙoƙin mutane an gane ko hatta ya bulugha shidda wa wa'aufu bil Allah ce ku cika alƙawli inna al ahda kana mas'ula lalle shi alkawali abu ne da za a yi tambaya game da shi gobe kiyama wa aukul kaila idza kiltum ina masu ma'auna waɗanda suke sayar da gero ko dawa ko masara aukul kaila ku cika wa mutane mudu idza kiltum yayin da za ku aunar musu kenan an gane ku to wannan cika mudu baya da wani ka'ida a shari'anta wadda za a ce kowane gari za ta bi kowane gari akwai dokar mudun yanzu kila mudun da ake awo da shi a nan gurin ya sha bambam da na garin na wani garin ya sha bambam da na garin a wani garin a al'adance urfin su abinda suka saba na yau da gobe in na zo yin shinkafa kwano daya to shine sai an cika har yi tsiri to shine cika mudu in a wannan garin haka aka saba awo to kuma ni na ka zo auna ban cika maka ba to na zalunce ka kenan a wani garin ko ba haka suka saba ba in dai aka riga aka cika daidai kwanan ba sai ta yi tsiri ba su haka suke sayarwa to a wannan dare cikawa daidai kwanan shi ne daidai an gane ko kowanne an kyale su da urfinsu wa auful kaila idza kiltum wa zinubil qisas al mustaqim ku awo da ne wanda yake daidaitacce wato anan idan abin da zaka sayar na kayan nauyi ne sai idan abin da zaka sayar kuma na awo ne wanda za a auna da kwano shine auful kaila idza kiltum a nan gurin wazano da tufafin musajin idan da sikeli ake aunawa akwai garin da ake tsora komai da sikeli ne sai a ce za a tsara maka da shinkafa kilo kaza kuɗi kaza masara kilo kaza kuɗi kaza to kaga wannan na nauyi ne to wannan sai ke da lafiyayyen sikeli wanda yake nuna daidai wanda ba ma gudi a cikin sa kar kai da sikelin da nan nan komai aka dora ya daga ya haka to sai ka zalunci mai sayarwa karka yi sikilin da baka sa masa mai ba yana rikewa da yawa kaga har sai an sa kilo ɗaya da rabi kafin ya nuna kilo ɗaya wannan kuma kai za ka faɗi a harkar ka ta kasuwanci musulunci yadda bai daka zalunce wani kai ma bai da zalunce ka ba la darara wala dirar shine ka'idar musulmi dalaka wala alayka kenan an fahimta ko shine wazunubul qisas al mustaqim wannan inda a ce mahauta duk za su ɗauki wannan an huta ko da za a sayar da nama a daina sayarwa ta hanyar kasafi Da naira hamsin kawai ka ka kimanta yaya naira hamsin take ni. a ya kamata kai kilo a san kilo kaza kudinsa kaza rabin kilo kudinsa kaza an gane ko to wannan ya fi dacewa in za a sayar da wake ne in za a sayar da mai wannan ya fi rashin bagudi sama da komai to sai dai wato shi kuma aunawa ta hanyar mudu shi kuma akwai albarka a ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace ko abincin gidanka a makon a ko daga daga daga buhu kawai a sa a ya a auna a san mudu nawa aka yi sai Allah ya sanya albarka wannan wata fa'ida ce na bawiya akwai albarka a cikin abin da aka auna zalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ce yin hakan da ya ambata muku khairun shine mafi alkhairi wa ahsanu ta'wila shi ya fi tabbatar da kyakkyawan akiba ka ta'awil anan ana nufin akiba marji'u shay'i makoma shi ya fi tabbatar da kyakkyawan makoma gaban Allah da ran tafi kiyama ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا التي ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف كرك بيبيك ما ليس لك به علم أبن باك دي علمي أكنسا karka ce na ji a halin baka ji ba karka ce na gani a halin baka gani ba karka ce na sani alhalin ban sani ba shine ma'ana wala taqafu ma laysa laka bi ilmun abinda duk baka sani ba karka ce ka sani abinda duk baka ce bakar ka zo ka bada shaidar ka ji abinda duk baka gani bakar ka bada shaidar ka gani inna sam'a domin shi din nan wal basara da kuma gani wal fuada da kuma abin da ya tafi zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula kowane ɗaya daga cikin wannan abu ne da za a tambayi dan adam game da shi yaya ka kiyaye jinka yaya ka kiyaye ganinka yaya ka kiyaye zuciyarka ayyukan waɗannan gabbai sun tafi daidai ko ba tafi daidai ba ka aiwatar da su wajen hanya ta daidai ko ka aiwatar da su ta hanyar da bata dace ba shine kullu ulaika to a nan guda akwai abin da suke cewa wai ulaika lafazin ula'i ai ana amfani da shi ne ga jam'i ko to wannan jam'in ko na ukala ko na zai ukala to sai dai suka ce idan an ce ulaika galibi ana amfani da shi a masu hankali to amma ga shi anan an ce kullu ulaika kuma ya kasance jam'i ne wanda ba na masu hankali ba da waɗannan gabbai ne ake magana akan su asan wal basar wal fu'ad shine kullu ulaika an gane ku sun suka ce kenan Allah rasu jam'in da ba na masu hankali ma a iya cewa ulaika duk da cewa yadda aka saba shine a ce tilka in jam'i ba na masu hankali bane amma na masu hankali sai ce ulaika suka ce baka ma jarir ne kitabun mal manazila ba da manzilatin liwa wal hayya ba'da ulaika al ayyami yace ba'da ulaika al ayyami kaga ayyam gadi ne da zairul ukala amma abbara anhu bi ulaika da sai ce tilkal ayyami to amma dan sai ce a mugu mai da wannan ba ai yadda riwayan baitin take kaji baiti ma har da riwaya kamar hadisi yadda riwayan baitin take wala aika ba'da ulaika al aqwami ba ulaika al ayyam kaga aqwam jam'i ne na qawm mu kuma dama suna ne jam'i jam'ul jam'i kenan ko al aqwam ala kulli halin kullu ulaika kana anhu mas'ula kowane daya na wannan zafai zai zama za a tambayi ɗan adan game da shi ranar tashin kiyama Allah ce wala tamshi fil ardi maraha kar ka tafi a ban kasa marahan kana mai alfahari almarahu asalinsa wato farin ciki to wani lokacin akan ce almarahu kuma ana nufin alkhuyala wato takama da jijji da kai da jin cewa na isa in ma dan kuɗi na ko jin cewa na isa dan ilimi na ko jin cewa na isa da mulki na wannan Allah ce da halatta ba kai haka kar ka tafi ban kasa wato kana takama kana jin cewa kai wani ne ka tafi da tawadu'u wala tanfi fawqa al-ardi illa tawadu'an فكم تأتى قوم هم منك أرفع إذا كنت wa irzin wa ومنأة bakan kam mata min qaumin humumin ka amnahu wace la tamshi fawqa al-ardi kar kai tafiya a ban kasa illa tawadu'an sai da kaskantar da kai da ladabi allazina yamshuna ala al-ardi aunan salama haka ya kamata ka zama فكم تاتا قوم هموم كأرفأ نوى نوى نوى أتكين كفاهم لكم فيك درجة سلدة جاسم موت هل تهست منهم من أحد aw تسمع لهم ركزا هل ترى لهم من baqiya yanzu kaga sauran su duk waɗanda suke a zo a nuna su a ce ga su dubu jiran mutum ta sun zo sun mutu yanzu duk saura ne ya rage kawai yanzu fitina an riga an cinye duniya yanzu kan kwano ake ba ke an daba sun tafi manyan masu mulki sun tafi yanzu an cinye abincin saura su kan kwano ake to wa su kan kwanon kuma sai mutum ke kafafa kuma eh shi ba dama ne ko da wajen tafiya fa in kunta fi izin wa izin wa man'atin in kana cikin wata ɗaukaka in kana cikin wani tsaro gaba tsaro baya ana baka kariya ta musamman don saboda mulki don saboda dukiya wa man'atin an zare takobi an ce sai an kare ka fakan mata min kaumin humumin ka amnau nawa suka mutu cikin kasa wanda su sun fi ka samun tsaro din sun fi ka samun daraja din sun fi ka samun kima yau ina sarkin musulmi dalla ko eh, abdul karimi musa ko abdul salami sun wuce wannan makami ba san ɗaya wanda ta rage ba ita mutuwa ke nafa ba ta rage kowa ba umarin dallaji korau ya mace a kuma su tallau haka yaro ɗansa kotau ba su ɗalhatu yau a zazzau su a bashi ina aliyu ba ba sun tafi sun wuce sai an su. sai tunanin dukiyarsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka kara ganin ɗayansu in ba zuri'ar da sun rage ba kowa ya hal tu jisu minhum min adin aw tasma'u lahum rikza hal tara lahum min baqiya to menene da girman kai kuma kuma yanzu a ban kasa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda duk karfin ka dai ba za ka iya huta ka saba da takon kafarka walan tabluqa al jibala tula in dogo ne kai kana rausaya kuma ba za ka yi dutse tsawo ba wato ba kai sako ba kenan ta Allah ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kullu zalika dukkan abin da muka ambata a baya din nan kana sayyi'uhu inda rabbika munin sa auren ubangijinka ya kasance makruhan abinci kullu zalika zalika dinnan ismul isara ne daga ina zuwa ina tun daga inda Allah ya faɗa a darasin mu na jiya la taj'al ma'allahi ilahan akara fa taqauda mazmuman makhzula wannan hanin shine hanin farko ko aka zo hani na biyu wala tubazzir tabzira aka zo ga wala taqul lahum ma ufin wala tanharu ma kafin a zo wala wala tubazzir tabzira aka zo wala taqrabu zina wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah wala taqrabu mal da yatim wala taqrabu mal salaka wala tanqis wannan shine kullu zalika duk abin nan da aka ambata kana sayyuhu inda rabbika makruha munin sa wurin ka abinci ne wannan ke sa sai ka ji imamu malik ibn anas ya ce abu kaza makaruhi ne imamu shafi'i ya ce abu kaza makruhi ne ko ahmad bin hanbal ya ce abu kaza makruhi ne sai ka duba nassin qur'ani sai ka tara haramun ne to mu kuwa da muke karatun fiqhu idan an ce makruhi ana nufin wai abin da yake bai kai haramci ba ko eh, har ake sa wai naman mage wai karahiya ne cin ki banza bari ki banza eh, makarahiya ce to idan an ce makruhi a yaren malaman da sahabbai ko da ko ta bai sabina a yaren su in sun ce makaruhi daidai ke da haram kar ka je ka ga wata magana ta imam malik ibn anas ya ce kaza makaruhi ne ka dauka makaruhi yadda muka sani a yaren fuka hawa yau an gane ku definition din makaruhi a wurin malaman fikihu mutaakhirun ba shi ne ba a wajen malaman fikihu almutaqaddimun waɗancan yaran su daban a fiqh waɗannan na karshe kuma yaran su daban a fiqh to in ka ɗauko maganar wancan ka ɗora ta akan yaran waɗannan sai ka kasa fahimtar me suke nufi yaso da dama za a tambaye shi kaza sai ce ana akrahu zalika saboda me suka ce Allah ya kirgo shirka la taji alma Allah ilaha nasa ya kirgo mun namu iyaye wala tanharhuma wa qul lahumu ya kirgo zina la taqrabu zina la taqtulu an-nafsa allati harama Allah har zuwa karshe sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha ko kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha sai Allah ya sa masa suna ne makruhi yanzu shirka makruhi ce zina makruhi ce kin dukiyar mara makaruhi ce inda ma ya gudu na jibu toni munara ba ga ce makaruhi na zafi ya gudu na jibu toni munara amma Allah ya ambaci abun da suna ne makaruhi to shi za duk mai karatun fikihu ya kamata ya san ka'idojin qawaid fiqhiyya ya san kuma ka'idojin usulul fiqh usulul fiqh ka'idojin da da su ne za su taimaka maka wajen fahimtar hukunci cikin qur'ani ko hadisi ka'idojin fiqh wadansu qawaid ne kulliya tandar zikata a furu wanda karshen su za a samu rasta sai su yi magana guda daya karshen ta a samu rasta kamar su ce al'umur bi maqasidiha wannan ka'ida ce ta fikihu su al'amurra ana hukunta su ne da manufarsu duk al'amarin da kai za a baka hukuncin menene manufar wajen yi wato kenan inna wal a'malu binniyat sai su buga misali su ce karkashin wannan akwai rassa daga cikin rassan da ke karkashin wannan kai ne kai rami dan ka shiga ciki kai fakar barba bisa ga sa'a sai barewa ta zo ta fata cikin ramin wannan barewar za ka yi da'awar ta ce a ta ka ba wanda riga ka zuwa sai ya kama kayansa amma idan sai rami don saboda ya zama tarko sai barewa ta fada wannan barewar ta ce inna wal ahwalu al umuru bi maqasidiha yanzu kai lokacin da kai rami nufin ginin tabarma kai da haka duk abin da ya fada na farauta in ka riga wani samu ya zama naka in wani riga ka samu ya dauke kayansa baka isa kai da wani naka bane ba amma in kai rami da sunan tarko to shi kenan haka kuma idan ka zo ka sanya wato rada irin wanda ake kamun kifi ko ake tarko da ita a kama zaki ko barewa ko menene sai ka zo don tare da su sai ka sanya ta shi kenan sai barewa ta zo sai ta sauke ta zo wannan barewan ba ta ka bace ba dan kai niyyar ka sanya yanzu sanya kai da haka barewa da aka gama ba ta ka bace ba amma idan ta yi da nufin ka ba zakar ku sai barewa ta shiga ciki ta tafi ya dan innamal a'malu ce al'umuru bi maqasidiha to irin wannan ka'idojin za su sa ka fahimci fito ba an ba ka ba sai kai shekara ɗari kana karanta fito ba ka san da ake kira fito ba sai kai mukallidi ne to amma idan ka buɗe san ka'idojin ka'idojin usul suke ka'idu qawaid fiqhiyya sai ka zama wayayye a duniyar fito kowace magana mai fikiyo za su yi kana jin yaran su ka san me suke ne an fahimta ku to shi ne zalika mimma sai Allah kuma yace zalika mimma auha ilayka ai ka karanta wannan ku zalika mimma auha ilayka abin nan da ya gabata baya gaba daya yana daga cikin abin da ubangiji ya wahayi su zuwa gare ka rabbuka min al-hikma ubangiji ya maka wahayi na hikima wala da ma Allah ilahan akhara kar ka sanya ma Allah wani allan daban kar ka sanya wa Allah wani abin bautan daban ka ta musu tare fatulka in kai haka sai a jefa ka fi jahannama cikin wutar jahannama maluman kana abin zargi madahuran kuma wanda yake hasararre ma'ana halakakke kenan yanzu kaga an fara da shirka kuma aka rufe da shirka shari'o'i ne tsari na yi da bari kar ka yi kaza yi kaza tun daga lati da alma Allah ila na zuwa nan gudan har wajen abu goma sha takwas aka tsara duk tsari ne na alaka tsakaninka da Allah alaka tsakaninka da iyaye tsakaninka da yan uwa makwabta yadda rayuwar musulunci ta kunsa nan gaba daya yadda za a gininta yadda za a gina harsashi na muslim community gaba daya yana nan gurin an gane ku to sai Allah ya أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا التي أفأصفاكم ربكم بالبنينة shin yanzu shi ubangiji shi ne ya zaɓe ku ya ba ku ‘ya'ya maza wata kada min mala'ikati inasa shi kuma rike ‘ya'ya mata cikin mala'iku zai yi haka ɗan kafiran maka yi jaluna lillahi banat suna jingina ma Allah ‘ya'ya mata walahum ma yashtahun su kuma su rike abin da suke so shine maza to shine Allah ke tambaye su afa ku rabbukum yanzu Allah shi ne ya zaɓe ku bilbani da ‘ya'ya maza wattakaza min ina inasa shi kuma ya hakura da mata innakum la taquluna qawlan azima lalle kuna faɗin magana wanda take mai girma girman ta ya kai girma jingina ma Allah da magana ce wadda ita kadai ta isa ta rusa sama ta rusa ka ta rusa rusa duwatsu gaba daya takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda saboda ne an da aulin rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا da'awar cewa Allah na sa munin ya kai ta rusa sama munin ya kai ta sa dutse ya narke ya zama gari in ba dan ubangiji rahama ta kare faruwa hakan ba ta hana faruwa hakan ba an gane ku to da haka bai dace ba ta Allah ce wa hakika mun jujjuya fi cikin wannan alqur'ani mun jujjuya bayanai wato wani lokacin mu yi umarni wani lokacin hali mun kawo misalai mun kawo labarai mun yi at-tarbiyya mun yi at-tarhib shine sarrafa fi da al-qur'an li yadhakkaru dan mutane su dauki wa'azi amma wa ma yaziduhum illa nufura ba abinda hakan yake kara musu illa kara kaucewa gaskiya nufur sai zanto jam'i ne na nafir wato mai kaucewa gaskiya wadansu malaman suka ce nufur shine mazdarin kalmar ba abin da yake kara musu sai kauce wa gaskiya قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله ce kun لو كان da su lauka na bahu alihatun sai ta rana سمانيا ce zai kwace sararin من wani ce a shi zai mallake su shi kadai wani taurari wani kuma ce zai kwace rana ko labtagahu ila arshi sabida da sai sun nemi wata hanya ta su je su yaƙi ubangiji to amma babu su don haka sai Allah zama shi kadai huwal wahidul fahar an gane ku mai rinjaye cikin al'amuransa subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbatar mata. ma'ana dukkan siffa ta kamala ta tafi dukkan siffa ta tawaya kuma ta kori gabarinsa wa ta'ala ya girmama amma ya kulu na gabarin abin da kafirai suke faɗa uluwan kabira girmama wanda take mai girma tusabbihu lahu samawati as-sab'u ga yadda al'amuran ubangiji yake sammai bakwai duk suna yi masa tasbihi wal ardu haka ta sama tana yi masa tasbihi wa man fihinna da abin da ke cikin su ko wanda ke cikin su sai suka ce man tadullu alal uqala'i wannan man din ta shafi masu hankali sune mala'iku da yan adam da aljanu kenan to amma wadan suka ce man anan gurin al uqala wa ghairul uqala ta shafi masu hankali da marasa hankali har dabbobi tunda hatta dutse yana tasbihi kamar da annabi sallallahu alaihi sallam yana kuma kuma da ayar za ta na wa in min shay'in babu wani abu daga cikin kasa illa yusabbihu bihamdihi fati sai da tasbihi da godiya ga ubangiji ga ku kututturen da binan da annabi ke hudubar juma'a a kai lokacin da aka gina annabi mimbari ya hawan hawansa yana huduba sai ya rinka yin minki ana jinsa yana tasbihi a kekinan hatta da suna da idrak irin nasu an gane ko sai dai ba iya fahimta wannan dutse ya ce kaza ko bai ce kaza ba ko wannan itaciya ta ce kaza ko bata ce kaza ba sai in ta hanyar wa'ayi dan Allah ce walakin la tafqahuna tasbiha an gane ko da yake wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba wani akwati sai na tasbihi dan godiya ga Allah walakin sai dai ku la tafqahuna tasbiha ba za ku iya fahimtar tasbihin dukkan waɗannan halittu ba sai gwargwadon wanda kuka bi lokacin a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan musulmi na zauna a kawo abinci gaba annabi abincin yana tasbihi hadisi ya tabbata wannan abincin na tasbihi a to ga duwatsu suna tasbihi ya jibalu awwi ma'ahu wa tayr wa lalla lahu al-adi annabi da duwatsu suna tasbihi tare da shi su suke taya shi tasbihi duwatsu wa tayr da tsuntsaye duk suna taya shi tasbihi an gane ku shine wayan mince shay'in illa yusabbihu bihamdi sai dai kawai ku ba za ku iya fahimtar tasbihin su ba in ba waye ne aka ce an sanar da ku ba shi na tasbihi an gane ku innahu kana haliman ghafura ne Allah ta'ala ya kasance haliman mai juriya ba haka baya saurin kama mutane da azaba in sun yi sabo ghafura sannan mai yawan gafara ga masu ba وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم حكيمة أن يفقهوه وفيه آذانه وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدا ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يسرون يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مصر طورا وإذا قرأت القرآن إذا كائنكم كرنت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة sai mu sanya a tsakaninta da wanda ba su yi imani da ranar karshe ba sai mu sanya hijaban wani hijabi wato wani shamaki masturan wanda yake suturtacce to sai suka hijaban mastura bi hijaban satiran sai mu sanya wani hijabi wanda zai sitirce ka in sun zo ma ba za su ganka ba wannan abin da Allah ya wa annabi kenan tsaro da shi idan ya karanta qur'ani yana karanta qur'ani suka zo za su yi masa ta'addanci sai su su nemi su rasa akwai kissa da wannan ya kawo Muhammad ibn Ishaq sahibu siyar yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune yana karatun Alqur'ani a jikin Ka'aba da shi da Sayyidina Abubakar da wadansu daga cikin sahabbai sai ga matar Abu Lahab wanda Allah ya la'ance ta ita da mijinta aka daukar aka saukar da sura saboda su ta zo tana son ta munna wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa muzammaman abaina wa dinahu qalaina wato tana faɗa masa kalmomi marasa kyau marasa ladabi tana neman shi dan ta masa ba daidai ba ta kusa da shi tana cewa abubakar aina sahibuka ina yake ne ban gan shi ba an fahimta ku to ne suka ce wato Allah yana sanya ijabi tsakanin annabi da kafirai sai su kasa ganin sa ba wai la razana ce irin ta matsafa ba Allah ne ya sanya ijabi. da hijabi ja'alna bainaka Allah ne ya sanya da kai wa bainal ladzina lam nakra hijaban mastura to hijaban satiran kenan allazi yasturu nabiya. sai zanto mafa'ulun da ma'ana fa'il kenan wadan suka ce a'a mafa'ulun ala babi mafa'ulun bi ma'ana mafa'ul ne hijaban مستورا اي مستور an الاعين ayun انتم لا ترونه كل tarawnahu ko da wanda kuke tare da annabi ba ganin ga annabin a wurinsa amma kafirai in sun zo ba za su samu daman ganin sa ba amma su sahabbai suna ganin sa masturan kenan ta yadda su sahabbai ba ta ganin wannan hijabin ya zama su sirkace shi kansa hijabin idan aka ce satiran wato hijabin da zai tafi annabi su kafare ba za su iya ganin annabi ba amma masura wanda su ne ba za su iya ganin hijabin ba an gane ku waja'alna ala qulubihim akinna su kafare mukan sanya waɗansu murafa a cikin zukatan su akinna an gane ku wato murafa jam'i ne kamar na kinan kenan shine dukkan wani abin da ke toshe zuciya ya hana ta karɓar sako da gobe an yi ƙahuhu sai da ba za su fahimci Qur'anin ba wa fi azanihim wakara a cikin kunnuwansu kuma akwai wani irin rufi ta yadda qur'ani baya iya tsagawa ya samu shiga duk wata sirri ta duniya za su iya saurare su fahimta amma banda Allah ya ce annabi ya ce Allah ya tsare mu da irin wannan tafewar wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani idan ka ambace ubangijinka a cikin alqur'ani wa da huci kadai dan abota ta masa shi kadai wallau ala min nufura sai su juya ala adbarihim a digadigansu ko ka ce su juya da duburansu su baka baya nufuran suna masu gudu ba sa son su shine wa idza zikra Allah wahdahu isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati wa idza zikra alladhina min dunihi idza hum yastabshirun idan ce bautar Allah shi kadai tsarin Allah shi kadai bisa ga tsarin annabi daya sai su damu su ce kenan ba a san goma kansu. an nuna goma kansu ba su ba wannan an yi musu habaiti kenan su da su ake don me za a ce abu daya ko da wani lokaci idan ka an ce abu Allah kadai abu manzon Allah kadai karka damu da zaran ka samu damuwa za ka samu rabo na wannan ayar kenan yanzu akwai wanda da ka ce abu Allah kada a kyale komai a watsar da komai a duk Qur'ani da hadisan Annabi bisa ga fahimta sahabbai da tabi'ai to ga wannan yana mana habaici ya ce kenan kar abu sufaye kar abu waliyi kar abu kaza yanzu a cikin wannan maganar mai ka faɗa na wannan sai su damu wai sai in ka ta takuɗa da juna abu Allah abu sauran إذا ذكر الذين من دونه ya yastafii a wannan kuma ai namu ne ai ahli ne amma Allah kadai manzo Allah kadai ai tauhidin iri biyu ne fa tauhidul mursil wa tauhidul mursal ba shine ba mai aikowa shine wa Allah wanda aka aiko shine wa kowanne sai ka kadai ta shi Allah irin kaɗai sai da zaka masa daban manzo Allah irin kaɗai sai da zaka masa daban za su kaɗe ta Allah ta fuskar bauta dukkan dangin bauta haƙƙin tsare na kaɗai ta kaɗe ta su kenan za ka kaɗe ta manzon Allah ta hanyar ta'a dukkan ta'a annabi kawai ake bi wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah amma kai masa ta'a kai wa wani ta'a lokaci guda kuma ya kasance annabi ya yarda Haɗa hada Allah da wani sai ya zama shirka haɗa annabi da wani wajen biyayya sai zama bid'a kenan a can ake samun shirka a nan ake samun bid'a idan an yi bauta ga Allah shi kadai a can sai a samu ikhlasi idan an yi biyayya ga annabi shi kadai nan sai a samu tamamul mutaba'a tamamul mutaba'a to wannan sune sinadarin shiga aljanna al-ikhlasu da kuma tamamul mutaba'a anan za a shiga aljanna don a nan ne aka tabbatar da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah da zarar an karya la ilaha illallah shirka za ta shiga ciki da zarar ba a fahimci muhammadur rasulullah ba bid'a za ta shiga ciki in an fahimce da duka jin to an fahimci musulunci kenan shi yasa ba abin da la ilaha illallah ba ta shiga sallah azumi zakka haji komai akwai la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan komai akwai bukatan kai shi dan Allah shi kadai kaga la ilaha illallah ta tabbata akwai bukatan kai shi akan koyarwar manzon Allah kadai Muhammadu Rasulullah ta tabbata da zaran kai abin dan Allah kadai wajen yi sai sai ki tabbatar da Muhammadu Rasulullah yanzu kamar baka tabbatar da manzon sa ba kenan fada kake da baki kawai ya zama amani kawai to sai ta hanyar haka kuma ake fahimtar addini duk inda kaga bakin zaren addini ya warware wa mutane ba su fahimci wannan nukutar ba shi yasa awwalu ma yajibu an mukallafi ne mai tashihu imani dan mutum ya gyara akida ya gyara tauhidi tauhidul mursil wa tauhidul mursal sannan kuma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi ka aqamu salatu zuwa karfi amma ka haddace duk cikin duniya ba ka da tauhidi ka da akida ne kai kuma an gane ko ya zama gini kan ruwa saboda haka ubangiji yace sai kaga sun juya wallahi ala dubarihim qura nanu a'lamu bima yastami'una mun san abin da suke saurare iz yastami'una ilayka yayin da suke sauraron ka din wa izhum najwa da yayin da suke da gani da juna iz yaqulu zalimuna yayin da azzalimin suke cewa in tattabi'una illa rajulan maskura ba ko wanda kuke bi face mutum wanda yake mas'uran to wannan maskuran ko ya zanto min as-sahri min as-sihri wato wanda aka yi wa sihiri wanda aka yi wa safi haka suka ce wa annabi safi aka masa ya zanto maskuran kenan wadanda suka ce a maskuran shi ake tuhuma da yin sihirin illa rajulan sahiran sai zanto mafulun ne bi ma'ana sahir an gane ko wadanda suka ce a'a da maskuran dinnan daga as-suhru ne as-suhru kuma shine huhu akwai tangarda da huhu ke samu wanda ke sa mutum yi ta cin abinci ba iyaka sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai dan adam ne mai yawan cin abinci wadanda suka fassara wannan aka amma dai rajulan mas'ura ya fi fayyace ma'ana ka sosai sai Allah ce انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثين خلقا جديدا التي انظر دوباك جني كيف ضربوا لك الأمثال يد سكا بقى مكا مثلت مثلتي ودرس السيكي ما وكيني وبنجي تعالى يقول مكا يتوى ما علمناه سيرا ما ينبغي له wadan su ce kai mahaukaci ne Allah ya ce ma an anta bi ni'mat bi bimajnun wadan su ce kai sha'iri ne Allah ya ce ma huwa bi qawli sha'ir wadan su ce kai kahin ne boka ne Allah kuma ya ce ma huwa bi qawli kahin unzur kaifa darabu lakal amsala to suke su aibata ka amma sun kasa yi ittifaki wajen aibata ka din matsafi za a ce ko mawaki za a ce ko mai dabo za a ce ko mahaukaci za a ce an mai za a ce ko ya faɗi nasa shine darabu lakal amsala fadallu sai suka fata suka bar saukin gaskiya fala yastati'una sabila ba za su iya samun hanyar shirya ba wa qalu suka rinka cewa a idza kunna izaman yanzu idan mun zamanto kasusuwa wa rufatan muka zanto mun rijiddige mun haɗe da kasa rufat shine abinda bayan ya zama kaci kuma ya gudu tsiri a inna lahu mahusuna khalqan jadida shi yanzu za iya tashin mu kuma wata sabuwar halitta daban wai suke inkari قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يحيي فراقم الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتسألون تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا الله تقول كتب سوكونوا حجارة أو حديدا بقى يوكو زمدوتي من منلي أو حديدا فوكرتي قالي وكنا أو خلقا مما يكبر ko wani halitta daga cikin irin abin da yake girmama fi su zuri kuma a cikin zukatanku ko zama duk abin da za ku zama in dai kun mutu sai Allah ya da ku ballanta na yanzu don tafi da tsoka ta Allah kasu tsaya da ita to daga yau ku zama ba tafi da tsoka ba dutse ko wani mai mulallan karfe, ko ku zama ku ne sama min ma ya da fi sudurikum kenan ai dan adam idan ya daga kai yana da abin halittun da ya fi sama girma ba ya da ita to ku zama ku ne samaniya wajen kwarin halitta ko girma an gane ku sai dai Allah ya tafi fa kuluna amma sai ka da sanin zaka ce da kai man yuriduna yo waye zai dawo da mu rayuwa kuma kun ka ce da su allazi fatarakum awwala marra hujja mai sauki balagan qur'ani wanda ya samar da ku daga babu yo kuma ko da magana shi kenan ka yanzu sun yi sun sallama daga babu aka same su kuma sun sallama ba su suka yi kansu ba kuma sun sallama kowa ba shi ba zuwa yi sayo shi a kasuwa ba ba sun safiyo ba ubangiji ya halitta shi to wai yanzu kuma sun mutu wai wai zai tare da mu za ka ce ka ce da su wanda ya yi kuda ai wannan ne sauki kulli yuhyi allazi anzaha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim وللذي فطركم اول مره فسينغضون اليك ان ka faɗa haka zaka ga sun gyada kai shine yinghضون ilaika domin al inghidadu a cikin harshen larabci shine at-taharruk min a'la ila asfal ko min asfal ila a'la اليك رؤوسهم za ga sun gyaɗa kai wato sun ɗaga kai sun yi ƙasa sun yi sama da shi kamar daga dangare ke yi wato irin tafi da hmm, wato wai za a tafi su kenan eh, suna inkarin abin da yake فسينزلون maka kai. Waya تسنجد عمك كي cewa سنة يا متاه تنزليك kuma tun tunda ta ce akwai ta yaushe ne faɗi mu ji ni ka ce da su a sa an ya kuna kariba abin kusa yake innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su suke ganin nesa ne amma wurin Allah kusa ne yau da abin zai kasance yau mai da hukum ranar da Allah zai kira ku fatastajibuna bi amri dole ku ansa kira an gane ku fatastajibuna bi amdihi sai ku ansa bi amdihi alhamdu ana gurin suka ce al'amru fatastajibuna bi amrihi dole ku ansa umarninsa an gane ku wata gunnuna a wannan lokacin ne kuma za ku rinka zato cewa illa zittum illa qalila haka ne wato wai ba abin da ku zaman da kuke ba ɗaya ɗan kankani ne shi ne kamar da muka faɗa can kwanakin baya waɗansu ce kwana goma waɗansu ce yini ɗaya suka yi waɗansu ce ma awa ɗaya suka yi ma wa yau ta kuma sa'a yi kusurmul wani dole bi zai da sa'a su da kansu za su zo su yi wannan kuma za a kira su dole su amsa yau mai yanzu yastabi'una da'iya la iwajana wani mai kira zai zo na ce na dole a bi shi ba wanda ya sai ce ba zan ji ba wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamta kowa ya shiru ba abin da kake ji sai rada wannan da mai wayya zai ce oh, oh ni ban sani ba ina take a ah, ba wanda ya sai daga murya kuma lillahi al-wahidul qahhar ko mai duniya ta zama kowa mulkin Allah kuma da. ba wanda ya sai ciwo na to sai Allah sai wa qul li ibadi yaqulu allati ya ahsan إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وقل كتب سو كل عبادي كفتا مباينا يقول النبي هي أحسن لن كتبن كلمة وجد كما في جو حين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليتمر duk maganar da mutane za su maza ko mata su faɗi kalma mai kyau su faɗi alheri kar su faɗi sharri inna shaytana yazghu bainahum domin shaytan na son ya aiwatar da fasadi a tsakanin mutane idan ba ka yi kalma mai kyau ba kai mummuna ka taimaka wa dan kina. amma da dada to ka da ku sai niyyar dan ta haifar da gaba tsakanin jama'a an gane ku inna shaytana kana min insani aduwwun mubina lalle dan ya kasance mulki mabayyani game da al'ada adam rabbukum a'lamu bikum ubangijin ku shine mafi sani game da ku shi ya fi sanin waye ke kan tafarkin shari'a waye ke kan barna in ya sa yarhamkum in Allah ga dama sai ya muku rama shine ya sa ku karbi shari'ar musulunci au in a yu'azibkum in ya ga dama ne muku azaba wato mutum bai samu damar tuwa ba kenan Allah tsare mu wa ma arsalnaka alaihim wakila sai dai ba mu turo ka ba ka zanto dan gadi a kansu wa'azi kawai za ka yi amma ka ce dole sai sun karbi shirya wannan hannun Allah su danki wa rabbuka a'lamu bi man fis samawati wal ardi ubangiji shine mafi sanin wane ne na halitta dake cikin sama ko kasa suwaye a sama suwaye a kasa cikin halittunsa ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض حقيقة من فيفيتا ساكن وانا النباوة اكن ساكن wannan mun fifita shi akan wancan wancan mun fifita shi akan wancan shugaban su gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan sai hudu da suke bi masa su ne wato ainihin annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alaihi salam wato waɗannan kenan a duk wato kenan daga cikin annabawa wani jerin kuma malamai sukan ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi Ibrahim sannan annabi Musa sannan annabi Isa da karshe su kawo annabi Nuhu alaihi salam wato kaga dalla na dalla bihi ala ba wa atayna daud zabura annabi daud alayhi salam mun ba shi littafi mai suna zabura dan ya zanto shiriya a gare shi to saboda lokaci sai mu dakata a nan abin da muka faɗa ne da Allah ya kawo da wanda muka kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum wa